Umar Umar Alassan wanda aka fi sani da Sarki Indara mai daraja suna mahaifinsa Alassan Muhammad an haife shi ranar 27 ga watan biyar shekarar 1995 a jihar Kano tarayyar Najeriya. Ya yi firamare school a Yalwa Special Firamare School, karamar kuma da Ala Ward, Goron Dutse Quarters, namba 46. ya gama junior secondary school a shekara ta 2011 a makarantar aminu kano community commercial college wanda aka fi saninta da akccc daga nan ya ci gaba da karatunsa a gwamnan secondary school zontiri abuja inda ya kammala a shekara ta 2014 sarki indara mai daraja ya ci gaba da karatunsa a jami'ar kano polytechnic matan fada a shekara ta 2016 inda ya karanta political science ya kammala a shekara ta 2018 sannu ba ta hana zuwa sai dai a dade ba a je ba sarki indara mai daraja a cigaba da harkar kasuwancin shi tsakanin kasashe zuwa kasashe inda ya shahara a fadin najeriya da kuma duniya baki daya Sarki Indara ya samu kambun yabo na girmamawa a bangare daban-daban musamman shafukan sada zumunta na Instagram inda aka nada shi sarkin samarin Instagram a jihar Kano tarayyar Najeriya. Turka wani kaya sai amale babban goro sai magogin karfe giwa mai tafiyar kasaita ranar nadin sarki indara mun sha kallon shahararrun matasa wanda suka dada bilal z a dogaya da wasu fitattun matasa na shafukan sada zumunta wanda suka yi suna a duniya. tarihin sarki indara mai daraja